أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 27 ga watan 11 shekara ta shida hijiriya wanda ya dace da sha 11 ga watan tara shekara ta sha biyar muna darasi na talatin da shida a cikin wannan littafi mai albarka na ashama'il almuhammadiyya na imamu tirmizi littafin da yake magana akan wato sifofi da halaye da ɗabi'u na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na halitta da kuma na ɗabi'a yau za mu tashi a babi na 38 babi na 38 wani jakan nan babi na 38 ne babu ma ja a fi kalami rasulillah sallallahu alaihi wasallama fi samari babin da ya zo yake magana akan maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hira in an ce samar a larabci ana nufin hira kenan wannan babi zai yi mana bayani ne akan hirar da annabi sallallahu alaihi yake da sabansa tattaunawa zance kenan manzan Allah yana ba da dama wasu sahabbansu suna tattaunawa akan al'amura da za su amfani su gaba daya قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو أقيل الثقفي شين عبد الله بن أقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من أزرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة وانا حديث إمام الترمذي يا رويتوشي أنا تيرشي حديث خرافة خرافة دين سنة متني خرافة اسم الشخص سنة ونباون الله aisha ne take cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya ba su labari matansa kenan ashe yana zama ya hira da matansa shine sakon farko da zamu ɗauka. yana zama ya hira ya tattauna da iyalinsa har har yake ba su labarin hadithu khurafa sai wata mace daga cikin matan annabi din sai ta faɗa Ta ce ka annal hadisa hadisu khurafa wannan zance dai wannan labari da Manzala ke bamu kamar labarin khurafa sai annabi ya ce a ta na ma khurafa shin ko kun san waye khurafa sai ce da su inna ta kana rajulan min uzra khurafa ai wani mutum ne daga kabilar uzra ƙabilar uzra ƙabila ne daga cikin ƙabilun yaman a ƙasar yaman akwai ƙabila da ake ce da ita uzra kamar yadda a najeriya akwai ƙabilu da yawa a saudiya akwai ƙabilu da yawa a sudan akwai ƙabilu da yawa a nijar akwai ƙabilu da yawa to a yaman ma akwai ƙabilu da yawa daga cikin ƙabilun akwai hura wato uzra to shi mutumin daga wannan ƙabilar ya zo ya ce wannan mutumi annabi ke cewa asaratul jinnu fil jahiliya a lokacin jahiliya aljanu suka kama shi suka tafi da shi a matsayin kamar ribataccen yaƙi kamar yadda ake kama mutum idan an yaki a riƙe shi a tafi da shi to shi ma wannan haka aljanu zai suka kama shi suka tafi da shi wajensu ya ga tashin hankali sosai ba maka zafihim haran ba su kashe shi ba ba hana shi abinci ba ya zauna a cikinsu daharan tsawon lokaci shine daharan sun maradduhu ilal ins daga baya suka dawo da shi cikin mutane to shine yake ba da labarai wato masu ban mamaki hadisu kurafa in ya zo yana baka labari abin zai baka mamaki saboda me ya zauna da jinsin wata halitta ba irin jinsinsa ba ka san ku duk ya rayu a cikin aljanu ai ya zo da labari mai ban mamaki ko ba ka bane ba to shine manzo Allah irin dai dan farantawa su matan nasa sai yake tattaunawa da su suke hira yake ba su labarin wannan mutumin da ake ce da shi mai khurafa faƙalar nasu hadithu khurafa sai mutane suke cewa zancen khurafa zancen khurafa irin mana maganganunsa suna da ban mamaki kwarai da gaske wannan hadisi yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukan dare ya zauna da iyalinsa suna hira kuma shi shine saƙon da ake so a fitar matanmu iyalanmu suna da haƙƙi a kanmu mu zauna da su mu tattauna da su mu ɗauke musu kewa macen da za ta zauna ba ta zuwa ko'ina kowa yana fita yawo ita ba ta jewa kowa yana fita yawo ita ba ta zuwa yawo in za ta fita sai ta tambaya komin shekarunta komin girmanta haka shari'a ta ƙayyade bai halatta mace ta fita daga gidan mijinta ba ba tare da izinin mijinta ba har ma aka ce in ta fita babu izinin mai gidanta ta fita a cikin la'anta da tsinuwa na mala'ikun Allah so ita gawai gaba ɗaya rayuwarta a cikin gida ne haka kuma suke sun saba abin bai dame su ba illa kaɗan daga cikinsu su kaga waɗannan mutane da muka jimƙe su a gida muka rufe to suna da buƙatar mu zo mu rinka zama da su muna ɗauke musu kewa ko abokinka ne ka je wurinsu kaɗan yi hira da shi minti biyar shida bakwai takwas tara goma ka kai mai ziyara zai ji daɗi to amma matsalar mu shine galibin mu yanzu mu alakar mu da gidajen mu bacci idan mutum ya fita tun da safe wani abincin rana ma baya zuwa ci babu shi ma daman a lissafin abincin rana a gidansa ya fita da sassafe yara ba su tashi ba kuma baya dawowa sai cikin dare haka rayuwa take wata ran kuma sai a ce an mutu shikenan shi matansa gaba ɗaya ba samu wata ribarsa ba ko sana'a mutum yake yi mai dabara to baya bari sana'a cinye masa lokacin sa da ya shafi iyalinsa ko aiki mutum yake ya kamata a ce akwai lokacin da shi ma yana gida dole ne ya dai da safe ya zauna bai fita da wuri ba ya zauna cikin iyalinsa ya kuma in an tashi daga aiki ya dawo da wuri ya je masallaci ya koma gida cikin iyalinsa ya bayan isha'i ya haƙura da hirar da ake tafiya yawo ya je zauna da iyalinsa awa ɗaya awa biyu kafin ya yi bacci to wannan suna da haƙƙi fa jama'a mu sani wannan shari'a ne dole ne amma mutum ya ɗinki mai mace kurin a gida ba a ganin sa sai bacci yake kawo shi so nan ba daidai ba ne akwai waɗanda kuma jawwaluna ne jawwalai ne ba su da aiki yawo kurin a duniya ciki akwai wanda ya ce in ya zauna sati biyu a gida bai tafiya ba ji yake kamar bai da lafiya ya ce ai ba na iya zama a kasar nan sati biyu bai zai yiwu ba ya laita amma na ma da in yana tafiyan yana tafiya ne da iyalan nan sa shi kadai ke yawon shi kuma baya ji a ransa cewa wannan din yana shiga hakkin waɗannan mutane malam ko akuya ce ka daure ta baka zuwa kana duba ta ya akwai haƙƙi. cin abinci fa da bata abinci ta ci da abin sha ta sha ba wannan ba shine ka haƙƙi kadai ba so yana da muhimmanci kwarai da gaske akwai wanda zai zo ya auren ya tafi ya bar matar yana can wata duniya wai yana neman duniya wai yana neman kuɗi sai shekara biyu bai zo ba shekara biyu shekara biyu bai zo akwai wanda kuma yana nan yana zaune a ƙasar suna gida ɗaya amma ɓangarensa guda ba sa ganinsa shi dai na farko ba a zuwa wurin sai an danna masa ƙararrawa idan an danna masa ya ɗauka ya ce a zo to in aka yi ta ringin bai zo ba haka suke haƙura ba su iya ganin shi wallahi sai su ɗebi watanni ba su gan shi ba wallahi su lalle ya kamata mu ji tsoron Allah mu kyautata mu'amalar mu da iyalinmu mu ba su haƙƙinsu babu lokacin da mata suka fi samun jin daɗi irin lokacin da aka ce koyo ana shara ba a fita ba sai karfe kaza ko kuma gwamnati ta sa wani duka ko na zaɓe ko na abu kowa yana zaune a gida to mata suna jin daɗi suna son wannan lokacin saboda babu abin da mace take so in dai ta kirki ne da zaman lafiya irin ta ga mai gidanta a gida suna so su ce yau mai gidansu yana tare da su a gida suna sha'awar haka so da Allah mutane ya kamata mu kiyaye da masu auren da waɗanda ba su da auren wanda ba ya da shi ya kimtsa don ya sani akwai nauyi a kansa kuma yayanka ma suna daki a kanka yayanka su ganka a gidanka yanzu wanda zai fita da safa kafin yara su tashi shi sana'arsa ta sammako ne kuma bai dawo ba sai cikin dare ya dawo yaran sun yi bacci ya tafi ba su tashi ba ya dawo sun yi bacci yaya za a iya san su yaya za a su san shi shi kawai aikinsa sai dai ya ta haifarwa a ta haihuwa kurin a gida wai a ce wai mutum ya zo yawa yi gari wai gidansa wai yayansa ma bai masu. wani yaro wai ya zo yana zai shiga gidansa yana yana ya gan shi wata ce kai je ka kira mu wani yaro a cikin yaran gidan sai ce ni ma ya dan gidan nan ne baba ka duba dan Allah wannan abun wato abun mamaki sai ka kamar bai faru ba to me da lokacin su ba da shi wallahi kuma babu wani mutumin da baya more a rayuwar gidansa da rayuwar sama irin baushe ba fulatani yanzu waɗanda suka ci gaba suka waye a wurare da yawa sai ga mutum wani lokaci kurin ya ɗabi iyalansa gaba ɗaya gaba ɗaya iyalansa su samu wani wuri irin na shakatawa nan su je su zauna shi da uwar suna zaune yaran kuma a ba su dama su yi ta hira su yi ta tsalle-tsalle su yi ta guje-guje wannan yana da kyau kuma bai saba shari'a ba to amma ina rayuwar ba shi akwai uban ya'yansa ma ba sa iya zuwa tura kansa eh, ba su isa ba akwai wallahi dan da ya ce mu wallahi malam babana wallahi bana samun na yi magana da shi sai na bi ta wasiɗa wajen wani sai na bi ta sakatarensa muna gida ɗaya muna kwana amma wurinsa ba a haurawa sai sakatarensa ya ba da dama appointment muke nema ya ce wallahi gashi nan sai dai na ga gittawarsa ni da shi dan yake gaya mu eh saboda ya zama babba ya zama mai kuɗi yana da sakatari shi sakataren yana ganin sa kullum amma yayansa ba sa ganin sa to har matansa idan suna da appointment duk wacce take da appointment dai ba ranar girkin ta bane to sai ta sai fa ta rubuta wa sakatare me sakatare Allah sauke wannan mu hutar da kanmu mu yi abin da zai amfanar da mu amma wannan rayuwar idan mutum ya biye ta wala bai je ko ina ba mu yi kokari mu aikata abin da ke shine daidai wa inna li nafsika alayka haqqan wa inna li zawjika wa li ahlika alayka haqqan iyalinka suna da haƙƙi akan ka matarka tana da haƙƙi akan ka gangan jikinka ma yana da haƙƙi akan ka makocinka yana da haƙƙi akan ka abokinka yana da haƙƙi akan ka Allah manzo Allah yake cewa fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu ka bawa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa wannan shine cikakken mutum kamili wanda yana bawa dukkan wani mai haƙƙi mai haƙƙinsa to gaje manzo Allah ya zauna yana samar amma ku sani wa hadithu sallallahu alaihi wasallam la yakunu illa sidqan hira da aka ce ana hira to zancen manzo Allah ba wata magana da yake faɗa sai gaskiya babu wata magana da yake faɗa sai mi sai gaskiya da ni ne da kai muna hira komi ma yana iya zuwa mutum ya zauna ya ta shimfiɗa ƙarya tun da an ce a hira la alkalif haram duk maganar da za ka yi to ka faɗi gaskiya ya hira da yayanka ya hira da matanka kuma dukkan al'akazib wal khuzabalat da ake faɗa so kiburu in zance da karerai ba su hawa kan harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai sun tambaye shi ya manzo Allah wai waye wannan khurafa din da ake Ya yace wani mutum ne daga kabilar Yaman kabila a cikin Yaman ana ce da ita Uzra kuma shi annabin ya faɗa yace kafin a turo ni ma aljanu sun taba sace shi tsohon mutum ne dattijo ne aljanu suka sace shi ya ɗauki lokaci ba mutuwa ba aka neme shi aka rasa shi ne ya zo yana wato in ya yana ba da labari wa mutane sai su dinga ƙaryata shi ya yake amma kuma alhali gaskiya yake faɗa me yasa suke karyata saboda yana ba da labaran da wato mutane ba su saba da su ba to shine har ma mutane idan sun zo irin habaici din nan da wannan da ake mutum mutum ya faɗi magana ta ƙarya sai a cikin hadisu kurafa mana irin zancen kurafa ne mana zancen ƙarya ne kuma alhali kurafa din gaskiya yake annabi kuma ya tabbatar da gaskiya saboda me yasa yake faɗin maganganu ya zauna cikin aljanu zai ba da labarin da mutane ba su saba da shi ba shine ake cewa kalamu kalamu kurafa duk wani zance ma shine larabawa suke da wata ɗabi'a duk wata magana sabuwa wani zance wanda yake ba a san shi ba sai mutum ya rinka kawo maganganu waɗanda ba a san su ba to ana cewa kana ya ce bi hadithi khurafa ko a hadith khurafiyya yana zuwa da zance irin na khurafa ko da wata ran ko a karatu ko a littafi zaka ga an faɗi wani magana an ce hadisu kurafa to ana nufin kamar irin zancen nan ne da ake gani na ƙarya ne ba zance ne daidai ko kuma sabon zance da ba a san shi ba so wannan dai an kawo mana wannan hadisi ne jama'a dan a nuna mana irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake zama ya bada lokaci ya tattauna da iyalinsa sallallahu alaihi wa sallama kuma wannan yana nuna mana ashe ya halatta a hira da daddare in hira ne da iyali ko kuma hirar da ta shafi neman abinci ne amma in ba wannan ba malaman fikir suna faɗa haramun ne hira har kurin mutum ya je ya zauna a dandali a ta labari a ta ihu ana tafawa ana wannan babu shi a addini ko dai mutum ya yi da iyalinsa ko kuma a gurin sana'arsa amma haka kawai a zo a zauna a miƙe kafa ba karatu ake ba ba wani abu na neman abinci ake yi ba a ta labarai ana zagin mutane wannan bayi da asali a cikin addini قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت daga nana Aisha Allah kara mata yadda take cewa wannan hadisin jama'a shine ake ce da shi hadisi ummu ne mai wahalan sha'ani ce mai wahala yana da tauri yana da cin hadisan da suka fi kowane hadisi wahalan kalmomi masu wahala da wahalan ganewa amma da insha Allah Allah zai sauƙaƙa mana yadda zamu fahimce shi nana Aisha ne cike kawo labari mata ne suka haɗu taro ne na mata suka haɗu kowa take ba da labari akan halin mijinta ina so da Allah mu kula da wannan hadisin mu fahimce shi ku kwatanta da halin mata a wancan lokacin da na yanzu ku ji irin maganganun da suke faɗa yasa sai mutum ya haƙuri ya sani cewa lalle matarka duk yadda aka yi wata rana sai ta je ta faɗi halinka ko dai mara kyau ko mai kyau alkawari ne sai ta je ta karanta jawabinka akan wani a wajen wasu sai ka ci gaba da kyautatawa ka ta je ta yi maka bakin fenti <laughs> a kwarai kuwa sai ta je ta ba da labari yayyanta ko kannanta sai ta ganin ka baka da mutunci haka suke ba a tana tare da kai amma in ta je gidansu zagin ka take sai ga kannanta sun daina gaishe ka ko yayyanta ko babanta ko wani dan uwanta ta yi ba'ai da kirki azaba yake mata to ta je ta bata ka to ɗabi'a su ne shi yasa in ka za ta tafi unguwa ko gida ka ga mata kunne to karfa fa aje a bada labari na eh kwarai kuwa ka gaya mata <laughs> ka ce wallahi duk abin da zaki faɗa sai na ji yawa ki kama bakin ki kur to wannan watakila ta dan rage <laughs> to ai ka san shi nan adam baya so ai zancen sa baya bari mu ji hadisin jama'a malam yace ana na Aisha tace jalasat ihda asharata imra'atan fata'ahadna وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا فقالت الأولى ما تاني قد أقوم شابيو أي إشاء ديكي فقالت الأولى زوجي لحم جمل غس على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكره كو إن أذكره أذكر أجره وبجره قالت الثالثة زوجي الأشنق إن أن إن, إن أنطق إن إن أنطق طلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل تهامة هو تهامة كليل تهامة تهامة لا هر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما أهد قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجأ التف ولا يولج الكف ليعلم البث قالت السابعة زوجي عياياء أو غياياء طباقاء كل داء له داء شجكي أو فلك أو جمع كل لك قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريغ ريغ زرنب قالت التاسعة زوجي رفيع الإمادي طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي ومن حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجعني فبجحت وبجعني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنك فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبه وأشرب فأتقمح أم أبي زر فما أم أبي زر عقومها رداح وبيتها فصاح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مرجعه كمسل شطبة وتشبئه ذراء الجفرة بنت أبي زر فما بنت أبي زر طوع أبيها وطوع أمها ملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي ذر فما جارية أبي ذر لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقص ميرا آه، ميرتنا تنقيسا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصر آه، من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكهها فنكهت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراها علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم الزر وميري أهلك ولو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زر <laughs> قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع حديث البخاري ده مسلم ده إمام الترمذي كنت كان لك da حديث نمكو hadisin nan ko to مغني mu zo mu fafata mu gani me suka ce abin da ke so a mata ne guda goma sha ɗaya suka haɗu kowa tana ba da albarkacin bakinta akan mijinta ba kuma giba ba ne tun daga shi an zo an yada an faɗe shi a an gaba an faɗa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji da na aisha ce take ba da labarin wa annabi sallallahu alaihi wa sallama irin suna zaman hira dama muna so mu tabbatar da manzo Allah yana zama da iyalin suna hira eh yana yi yana zama suna hira waɗannan mata daga cin mata makka ne wasu malamai suka ce wasu kuma suka ce a mata ne daga cin ƙabilu na yaman alkawari suka yi kowace ɗaya daga cikinsu ta ce na yi alkawari sai na ba da haƙiƙanin labarin yadda nake da mai gidana kowace ta faɗa kuma ta ce ba za ta ɓoye komai ba ta farko daga cikinsu sai ta ce zauji lahmu jamalin ghaz abinda take nufi wato mijinta bai da amfani sosai shine lahmu jamalin gas. wato namansa nama ne mara daɗi mara kyau lahmu jamal ta danganta shi da aljamal amma abinda take nufi da lahmu jamalin gas. mijina bai da wani amfani sosai amfaninsa bai da yawa kaji ita wannan kuma nama ne lalatacce ala ra'si jabalin wa'ar wato yana da wahalar haduwa ba a samun sa kan dutse wannan kalmomin idan mun biye kalmomin ba za mu fahimci ma'anar hadisin ba tunda yanzu kaga ta kawo lahmu jamal da kumi sannan kuma ta kawo ra'asin jabalin wa'a dutse mai zurfi kaga wasu maganganu ne na hikima take kamanta mai gidan da shi amma ma'anar abin da take nufi wato mutum ne da yana da wahala fahimta bayi da amfani sosai mu a wajenmu mu iyalansa sannan mutum ne murdaddan mutum irin wato mutanen nan ne da ba a iya zama da su a fahimce su wato sa'abu wato tafahum la khaira fihi bai da alheri la sahalun fayurtaka shi ba a isa a haura shi ba wala saminun fayuntaqal kuma bai da wata fa'ida ballantana a dauke shi a kai wa mutane ta amfani da samin abin da yake babban abu mai kiba da za a iya daukansa a bawa wasu ma shi tsiyarsa kai baka isa kai sama da shi ba kuma ba abu ne da za ka iya sa wani ya amfani da shi ba haka yake a murɗe abinda suke nufi mutum ne mai muguwar ruwa shi ne wala saminun takal amma ba za ta iya fitowa ƙarara ta tunda akwai ƙwarewa na larabawa da zancensu ta faɗa dan a gane la saminun takal mutum ne maruwaci baya bayarwa damanta ce bai da amfani to yanzu wannan dai kun ga wannan mata ta farko ta zargi mijinta to da Allah idan ana faɗa akar makalla sai ka ga ya kake kai da matarka ke ma sai ki duba ya mijinki yake da wannan matar dan me ba wai mun kawo shi ne a matsayin hira da labari mu je mu more mu tafi ba ko ba ka ba tunda daga ƙarshe manzon Allah ya zaɓi ɗaya a ciki yace ni yake gaya Aisha ni kamar wane ne da mijinta a wajenki so da Allah sai a duba ta zargi mijinta ba yi da amfani ba a iya amfanuwa da shi ba a iya fahimtar juna da shi yana da tsatsauran ra'ayi kuma ga shegiyar ruwa a tattare da shi wannan shine halin mijinta ta gama labarinta wakalar ce saniya mata ta biyu ta ce zauji la'uziru khabara ni mijina gaskiya ba zan ba da labarinsa ba ba zan ba da labarinsa ba ba zan kunyata shi ba take nufi yana da abun kunya so ba zan ba da labarinsa ya kunyata ba amma ga uzurina inni akhafu Allah azara saboda ni ina jin tsoron in yada labarin sa ya sake ni dan rabu da shi ni ba na son rabu da shi ka ji halin mata bai da kirki amma ba ta so ya sake ta akwai abin da take murda kenan ta wani bangaren wata ila <laughs> kai shine inni akhafu Allah azara mana tana jin tsoron ya sake ta inni akhafu an yutallika ni fa azarahu ay atrukahu kar ya je ya sake ni in rabu da shi ba na son rabuwa da shi wataƙila suna da 'ya'ya ko na san ana zaman haƙuri yayi akwai masu zaman 'ya'ya wasu suna faɗa wallahi wallahi ba dai zaman jin daɗi nake a gidan nan ba albarkacin 'ya'yan nan da muka haifa su suka zaunar da ni a gidan nan da yawa akwai matan da suke wannan zaman 'ya'ya kuma gaskiya ne ko jiya dinnan wani dan waya bugo mun waya yana faɗin maganganu dan uwansa ne cewa ai masa nasiha irin halin mutane akan mata shi na farko dai shi mutum ne wanda yake yana da mummunan ɗabi'a akan iyalin shi ya je ya yi aure ba shi da halin ya yi auren ya je ya karo aure tunda mata yanzu in dai ka zo ka ci kana so da yawansu ba a ma tunanin me kake ba ba dai ka yadda za aura ba ka je duk inda ma kwata kwata ita dai a raba ta da titi ba su da wahalar abin nan yanzu yanzu ne yanzu yanzu za ka yi ba su tunanin zai iya rike ni ba zai iya rike ni ba da yawan su wallahi ba su hannun tunanin sai za a je ta ciyar da su ba ya iya yi ciyar da su ba ya iya yi sai fada sai mugun hali ba ta da ciki ya ɗauko bel ya ce sai ya zane ta ai tana da ciki ya dauko bel ya ce zai ba ta kashi ya ce kuma wallahi in kin tafi gidanku wallahi ba zan ki ba kuma ko shekara ɗaya bai da ita ba shekara ɗaya ba yi ba dama ita wannan uwar gidan ta duka ne ta saba da shi daman yau sau nawa zai daure ce ta dirkace ta mata kashi jama'a an gaya muku gaskiya akwai mazan da dukan mata suke duka a ga mutum kamar mutum mai mutunci amma bai da mutunci kaga wannan ba laifi in Allah ya jarrabe shi yarsa ta je wani ya mata shegen duka kaga ba a yi laifi ba suna nan fa da yawa ina gaya muku mata suna ba ku labari wasu kuma mazinata ne matan sun sani akwai mata ta ce wallahi a gabanta mai gidanta zai dawo da kwandon kwandon kororon roba da ake na zina wallahi ta ce kuma wallahi ban isa in je zauna da shi wallahi ina bukata abu sai dai in rubuta wa yara a takarda a aika masa amma shi dai a yi magana da shi babu in ma kudin cefa ne zai bayar sai dai ya aje kan talabishin in ya fita a zo a dauka wallahi in ya bukace ta yana son wani abu a wajenta sai ya tura yara a kira ta fada fada fada kurin haka suke rayuwa malam da irin wannan wallahi gwanda babu auren babu auren ya fi maka alheri don sai je halakan maka da ya wanda ka ɗauke ta ka kai ta ko gidan kara ne tana zaune tana son mijinta yana son ta amma wani irin muguwar ɗabi'a ne in ana baka labarin wasu mazan ba kyau so dan wannan sun ba da labari ashe ɗabi'a ce ta mutane kala kala ne shi yasa kuma shari'a ta ce za a yi aure a yi bincike mutum ba wai dan an gan shi da dirinsa ba shi ke nuna abu na ma a bincike shi yaya alakarsa da abokanansa ya zo zai auri yarka a ba komai ba komai ba sai an yi bincike ba wallahi ai bincike yaya mu'amalarsa da abokanansa yana da kirki yaya makotansa a unguwa ya yake zama da su yaya biyayyarsa ga iyayensa yana ganin mutuncinsu in baya ganin mutuncin iyayensa to kai yanzu sulkinsa zai ga mutuncinka lokacin da ya wulakanta yarka kai masa magana to ubansa ma baya ganin darajarsa uban shi ma baya ganin darajarsa kwanan nan wani mutum wallahi yake gaya mun naje masa gaisuwa da aziya da ɗansa gani gashi ga ɗansa ya nuna ce wannan ya ce wannan ɗalibin ka ne ko na ce ya ce to kai masa wa'azi ni da shi ya zage ni wallahi tallahi madam ko sati biyu ba yi ba wannan abun wato sai da na je kamar ma ban je ta nan ba kuma ni ina ganin sa masha Allah wato mutum mai kima da daraja da matsayi yace wallahi gani gashi na tambayi abokinsa ya ce ya eh, haka ne yace ni da shi ina ubansa ya buɗe baki ya zage ni gashi nan ban mutu ba bai mutu ba kai masa wazi to yanzu misalin wanda ya yi wannan wa uban shi kana tsammanin wata ya za ta zo ya mutunta ta kuma akwai uban wani kuma da zai ga darajarsa misali ba kai ba kyau so ni ina ba da shawara wani gaggawa da rawar jiki an zo ana neman aure a maza maza maza a tura yarinya ya ji a bata za ku yi asara kudin gadanku da katifa ku wallahi dan wani za ka ga cikakken banza ne cikakke shi kansa ma bai da kintsi balanta a bashi yar wani ya rike to amma gashi nan suna nan da yawa wallahi anan masallacin ba zan iya riga mata da yawa sun zo sun sha zama anan sun fito daga gidan mazajen su dai a samu musu da ce to ba mu dai da zamu aje ku tana auren ma ni ba zan koma ba malam wallahi ba zan koma ba wallahi ba to in baki koma ba ina zan kai ki suna nan da yawa bila adadin to Allah ya sauke ta ce amma duk da haka in ni a khafu Allah azara malamai suka faɗi sharhi suka ce ina jin tsoron rabuwa da shi saboda muna da yara ba na son rabuwa da shi saboda in mace ta kuskura ta rabu da mijinta to ‘ya'yanta sai abin da Allah yi mata su suke nemo ‘yancin ‘ya'yansu a wajen mazajensu akwai namijin da in ya yi aure ya tattare wajen wata amaryar wancan ‘ya'yan sai dai addu'a su tozarta su wulakanta ba abin da ya dame shi so kowace mace ita take sa ido ta kula da yayanta akwai mazan da suke da wannan ɗabi'ar kaga ko bai kamata bar gidan ba ka tsaya har Allah ya daga mata 'ya'yanta in sun girma su nemo mata abin da zai yi nawa ne 'ya'yan da da yawa su suke ciyar da iyayen nasu mata uban yana rayi uban yana rayi kuma wasu wallahi manya ne da halin su da komai an masa sihirin zo ka zauna anan yana zuwa zai je zauna ya sai abin da ta gaya mai a ruɗe yake ta ce in azkurhu in azkurhu azkur ujrahu wa bujara ta ce gaskiya in zan amfa in zan fade shi to zan fadi ayyukan alherinsu da mummunan abinsa zan fade shi zan wanke shi daka da waje ba abin da zan bari to gwanda ma ya shiru to amma saboda jin tsoron rabuwa gaskiya ba zan faɗa ba yanzu wannan mata malam kaga ta zargi mijinta amma ba ta gaya mana halin shi ba abin da yake mata ba wakalace salisa mata ta uku ta ce zauji al'ashannak ka san me al'ashannak al’ashannak ashannaq a larabci ne mai muguwar ɗabi'a mijina ashannaq ne in an ce mijina bai da kirki wato yana da mugun ɗabi'a sannan al’ashannak ana nufin mutum dogo dogon mutum ne kuma mai muguwar ɗabi'a yi ulkuluki in an ɗiƙo tallar ina magana zai sake ni shi haka yake kina yin magana sake ki ni kike gaya kaza na sake ki tashi ki tafi gidan abu ki suna nan da yawa so ba a iya musu magana ba a iya musu wace wai wai wai ai ba a magana malam barin gaya maka akwai matar da take kukan take fatawa take bugowa ya tana faɗa ta a taimaka mata a zo gidansu a yi wa mijinta na ce ke yanzu fatawar sai a buga mota a je gidan mai gidanki a yi masa nasiha ki ce ya zo mace ce wallahi ba zai zo ba ta ce to an zo gidansa yi zai iya kai mutum tsara ya ce malam me ya kawo ka gidana ta ce wallahi malam bayi da hali mai kyau daman auren nan gaskiya ba dan Allah muka yi ba ni ma na ga yana da wadata ne na aure shi na ɗauka mutumin kirki ta ce wallahi malam daidai daga jeren wandonsa da fuloshin na banɗakinsa da wankin banɗakinsa yaransa na kasuwa su suke zuwa su mai saboda ya wulakanta ni ya sa su shigo har ɗakinsa da yake wannan ni ya kamata na yi amma ban isa ba ta shi ina gani yaransa na kasuwa za su kuya a banɗakin suna wanke mai gajerun wandunan shi da best ɗinsa kuma in ya zo ya tsuguno saboda bayi da tarbiyya su za su yaran kasuwa su za su wanke mai su mai pollution kun san wannan na gaya mu sai kai mamaki ko to suna nan da yawa wani abun an fada wallahi hankalinka bai zai iya ɗaukan wai wani yana wannan abun ba ta ce tana so ta yi ta ce ta kasa gane menene ta ce ta je gida ta kokanta kuma sun ce akwai matsalar ci iyaye ta ce babu matsalar magani ba babu ta shi ki tafi kukan daɗi kike yar banza mara kirki ga sutura ga motar zuwa unguwa ga komai ga abinci kicin ɗinki abinci a wadace ta shi ki bamu guri mu za ki tona asiri ki zo ki zauna kina mana zaman zawarci a nan kukan daɗi kike suna nan da yawa saboda ta ce kuma gaskiya lokaci lokaci yana ɗan kai abubuwa ai kwarai da gaske ai duk sirkin da yana miƙa abubuwa wato wa sirkansa to aurensa fa baya mutuwa in toya matar yake yi a ina a inda ka bayar da ciya kare a kan magalla daman su ake nema tun wato wato saniyar ta tsake nan. ina dan buga muku wancan ina haɗa muku da nanan muma ko ba gaba ne ba yawwa yanzu da mata za mu ba da labari wallahi a ce a jera mata goma kowa ta faɗi halin mijinta za mu kunyata fa a ƙwarai kuna da ina haɗa lamiri ko za mu yawwa ni ne kawai Allah zai kubutar da ni insha Allah <laughs> yau barin kara da wasu daga cikin ku kaɗan <laughs> Allah ya fi mana ta ce ina magana zai sake ni in an tiku tallak wa in askut allak in kuma na yi shiru to sai a rataye ni ni ba matarsa ba ni ba ba zaura ba ban san ina matsayina ba shine allak in an ce mu'allaq Allah ya ce fatazaru hakal mu'allaka. ku daina ku daina wulakanta matan ku kuna yin rashin adalci kuna barin su ita kamar ba mata ka kasa ganewa ba matar ka bane abin nan wani ma ya ce matar ke ke me a anan gidan ne me kike me kike kike anan gidan me kike ni ba ruwa na rike wallah haka ya gaya mata ta ce ka sake ni ce ni ba ruwa na ke ya ke ce ya sake ta ya ke ce bai sake ta ba kuma yanzu nan da za ta je ta aure sai kai kara ya ce matarsa ne ai shi bai sake ta ba wulakanci malam goma da ɗari akwai matar da wa'azi muka je wani babban masallaci a nan cikin masallatan mu na sunna na mata ne na fito ta biyo ni irin wani matsalolin matan tattauna ta biyo ni ga ta cikin ni'ima masha Allah ga makullin mota babban mota mai tsada a hannun ta ce malam na da miji na shekara hudu four years ta ce abinda ya kawo ni fatawa don in tambaye ka shin akwai auren nan ko babu na ce ya suke kine ta ce a to yaya ta ce baya da wata alaka da ni ta kusa ko ta nesa abinci akwai mota kaga motar da nake hawa yara na ana zuwa makaranta ana biya musu kuɗin makaranta amma baya mun magana baya kula ni ba wata alaka la kusa wala nesa ta na rasa inda zan sa kai kuma shi ba a masa magana kuma babu wani ya ce ba wanda isa zo ya zauna ya sashi a gaba ya ce zai mai ya ce wannan mutumin ba a yi shi ba to kaga tana da mota mai tsada ka ce ta tafi gida ce ta tamuwa ba ta ka san mata suna da matsala ba sai ka je ka mata fatawa mai zafi ta ta tarka ta tafi ta yi wata biyu wata uku hudu biyar ta zauna ta yi idda ba wanda zai ce malamin nan ya cuce ni wala haka suke faɗa ina zaman zamana da rufin asiri na cikin yayana da abinci na da kuma ya je zuga na zuwa wani shi ba ma ce mace ta bar gida ba ma faɗa zai wahala gaskiya sai dai abu ya tsananta dan daga karshe suna da raunin zuciya ne cewa za su yi wallahi shi ya cuce ni me yasa ba zai mun nasiha ne hakuri ba da waɗannan mutanen ai kamar ta kurum a yi ta mata wa'azi a yi ma ce ke to da yake da yake duba ki ga me kamata ki <laughs> kai to ina su ko tsallak kenan in na yi haƙuri akan halinsa ba na kai kuka to ni zan zauna ni ba mace ba ni ba mai aure ba wala azba'a ya banni muhimmala ta hudu ta ce zauji kalilu tihama ita kuma wannan cewa ta miji na kalilu tihama an ce kalilu tihama wato mutum ne tsakatsaki. tsaki bai da mugun sharri kuma bai da alheri da yawa mana mu'tadilul la sharra a tsaka yake shine kalilu tihama an gane ko wannan yabo ne malamai suke faɗa wato baya cutar da ni kawai bari in faɗa muku da Hausa zauji kalibti hama ni mijina gaskiya baya cutar da ni kaga bata fito karara ta ce kaza kaza kaza kaza na alheri ba misali ko ba haka bane abin da ake nufi tihama din makka ake nufi shine tihama din tihama ce makka kai kaji ta ce la harra wala qar shi ba mai zafi ba shi kuma ba mai sanyi ba ba zafi can ba kuma fa sanyi ba ne da za ka lafke shi mun san mata suna son masu sanyi ce ta wance Allah ya miki rabo ruwan sanyi ta samu irin wanda ba ya magana duk abin da aka yi ce shi kenan ba komai akwai su suna nan da yawa mata sun fi son waɗannan ita za ta rinka ba da umarnin suna nan har a cikin manya ma za ka jana faɗa ce a ina ayin kana neman wani abu je ka hajji a kurin dan malele kenan a kwance ke laka sai yanda aka yi da shi <laughs> a yi haƙuri fa sai wannan hadisi yana dan tono sai eh, Allah dai kubutar da mu ya tsallakar da mu wala makafata wala sa'ama wato rayuwarsa babu abin jin tsoro a cikin rayuwarsa wala sa'ama kuma babu kosawa da gajiya da gajiyawa kun ga dai wannan matar ta hudu gaskiya ta yabi mijinta mu dauka a matsayin yabo ne ko to sai ta biyar zauji idza dakhala fahid ni ma mijina wato mutum ne mai karfi tana nufin wato irin jarumin mutum ne kamar damisa yake wajen jarunta fil quwwati malamai suka ce wato wannan yana nuna yana tsananin santa daman mata suna faɗin wannan kuma tana ganin sa jarumi saboda mata suna son mutum ya zama jarumi ba namijin da zai zo kashe bera ce da Allah jiki kashe <laughs> kyanke so zai ce wayyo Allah da Allah kore shi wani da gaske <laughs> namiji wani wani bawan Allah ne a gida dare yayi sai matarsa ta tashi cikin dare ta ce alaji ina fajin ana tura kofar nan ya ce Allah ta ce wallahi wata ce kai shiru ka je can sai suka rike kirkir sai ce karamin bargo karamin bargo da lafuka masa bargo zafi ba ake gaya maka ya ce ka shiga gargashin gado ka shiga gargashin gado wallahi nake gaya maka ce to sai kirkir kirkir kirkir sai matan nan sai ta yi ta maza shi ba yana ciki yana tagumi ta je ta doki kofar ta ce waye sai cap cap cap cap cap sai ta ce la wallahi gafiya ce <laughs> kaji wallahi mala ashe gafiya ce gafiya amma gogan naka yana kwance to ga mazan da mutum zai fita kama ruwa da daddare ce matarsa tashi zo ki raka da fitsari <laughs> ai baba ki kake wai ka tambayi mata za su gaya maka wallahi Allah ya sarrake to wannan kenan to wannan tace mijinta fa jarumi ne gaskiya an gane ko wain haraja kharaja asid idan ya haɗu da mutane yadda ka san wato zaki haka yake kamar yana wato yana da power. wato ba wasa kuma ta ce harkar gida la yas'alu amma ahid shi mutum ne mai karamci duk abin da ya bayar na kuɗi ko na ciyarwa baya bincike daga baya mana ba mai bin kuɗin cefane ba ne ina canji na naira goma ne fa ban naira goma na haka muke yi kwarai da gaske musamman kaga za a kife ka <laughs> to mata su sun fi son miji ku ji da kyau sirri ita mace ta fi son mijin da in ya bayar baya bin canji kuma ta fi son mijin da baya zuwa ya bi diddigi akan abincin da ake ci da waye duk da hakan ɗin ba daidai bane dan ba daidai bane namiji ya zauna a gidansa ana ba bai san me ake yi ba saboda me saboda rauni irin na mata suna da almubazzaranci suna da son zuciya suna da ko in kula suna da carelessness akan abubuwa so dole sai ana sa ido ana bibiya yaya aka yi da kaza yaya na ga kaza ba zan yadda da kaza ba a gyara kaza to sai al'amura ta fusinci in ba haka ba wallahi tallahi sai ka sayo jarkar mai kaga ana zubar da ita ko a tura maka yaro dan karami dan shekara hudu a ce je karkaci jarkar mai ya je ɗebo man gida za a toya wainar kwai yaro dan shekara bakwai ko shekara shida ka haka dole kifar da shi suna da irin wannan so dole ne a bibiya amma ita wannan tana yaban cewa gaskiya baya ba ruwansa shi harkar su ce a gabansa kuma akwai mazan da gaskiya din haka suke babu ruwansu da alakar harkar gida mu'amala gida ba abin da ya shafe shi to wannan mata muna muku murna in Allah ya ba kai kuma muna maka jaje in Allah ya jarabe ka haka kake kuma a yi haƙuri a daina bin canji ko ɗan ƙaramin canji a rinka haƙura da shi to wannan kenan mace ta uku wadda ta shida kai a kanta za mu tsaya saboda lokaci ah, ta ce zauji in akala laf ga wannan kuma wato shi wannan mijin wato mai mugun cin abinci ne ita kuma take fada sharri na da shi ci a wurinsa shine in akala laf yana ɗiban girki over <laughs> shi ne in akala laf haka ta ce mana kasirul akali kenan kuma me yasa a laf yana hada abinci kala-kala shine lafa daga ya lufu ne a yi naɗe abu a naɗe laffa ina yi wa littafin haka ce laffa wato ya ɗauko wancan ya hada ya ɗauko wancan ya hada wainar kwai a hada doya a hada ba ni dankalin turawa na hada ba ni na hausa a hada ban turo miyar kuka haɗo min da miyar ganyen nan ba ni kunun zaki ba ni zo ba ni ruwa mai sanyi ba ni mara sanyi haɗo min da wannan komai bugawa yake lodi over ta ce to haka mijina yake in akala laf yanzu an gane laf ko ta Allah kubutar da mu wa in shariba shtaf ce kuma in ya zo shan ruwa komin girman kofi idan ka bashi baya ragewa <laughs> wa in shariba ishtaf me ishtaf wanda zai sha abu ya kakale shi gaba daya oba ya kure duk robar da ya daga ta sai dai ya jefar da ita duk kwanan da ya daga da ruwa sai da ya aje kwanan shine wa in shariba taf kai wannan ya sha na asiri gurin matan nan wato sannan kuma in yazo cin abinci baya ragewa in yazo cin abinci duk abin da ya sa shi a gaba sai dai kaga suna rikici da yara da kwano ya karar da shi karkar baya baya wasa tace wa in taja'a iltaf in ko yazo kwanciya wato yakan ɗauki tufafinsa da suturarsa ne gaba da ilullubu da ita dunkulewa yake a kwance haka to wai me hikimar haka aka ce shi wannan yanayi ne don ya gane irin yanayin ƙaunar da ita matar tasa take yi masa idan ya zo kwanta da daddare haka za ta yi masa magana ko ba za ta yi masa magana ba shine wa in iltaf eh, eh, iltaffa wato yana kwanciya ta nahiya guda ɗaya yana lullube jikinsa ga baki ɗaya baya wato mutum ne wanda baya barin mayafi eh baya barin mayafi mutum ne wanda yake shi kansa kadai ya sani a kwanciya ma ba ruwansa kuma da matarsa to wannan mace ta abin nan kenan wala yulidul kaffal ya'lam albat ko ta ce idan rashin lafiya ya samu matarsa baya bincikawa ya san cewa tana da lafiya ko ba ta lafiya miji ne wanda baya tambayar yaya jiki ka san akwai su muna da su ko duk ciwon da zaki wallahi ba zai ce ya jiki ba ai shi saboda shi ba haushe ne shi sai dai a gaishe shi shi ma ya gaida matarsa ka san ɗabi'ar ba haushe mu sai dai mu ce alhaji ina wuni ban ji ba mai kika ce amma ya bude ya je gidan matarsa ya ce zai gaishe ta ko ya je daki wannan ya gaishe ta baya yi wallahi sai dai a zo a gosulu a zo a gaishe shi da yawan mazajen mu haka suke kuma mun sani a hadisi manzon Allah gida gida yake bin dakin matarsa ya je ya daga labule ya ce kai fatikun kuna lafiya ya ya gajiya ya gida shi da kansa shi ya kamata a je a gaishe shi amma wallahi bin sa yake yana gaishe su so ba laifi bane idan mutum ya ce matarsa ina kwana amma mu muna rikici da su ai na lura da ke yau sati biyu ba ki daga mun gaisuwa ba a hakan ma ba sa'a ba sai ba ta takarda to shine la yulidul kaffa li ya'lamal bat wato baya mika hannunsa da ya san yaya matarsa lafiyar ta ko wani baya bincike ko tana da lafiya ko ba ta lafiya kaga wannan ai zargi ne akan makalla zargi ne akwai wanda asibiti ma ba zai kai ta ba ba zai kai ta asibiti ba wannan ni da ita muke magana take cewa wallahi malam yau shekara kaza tun da nake bai taba kai ni asibiti ba wa yake kai ki ce wallahi in dai ciwo ya kama ni wallahi sai ce ki je ki ga baban ke kai asibiti ki je kira yayin ke kai asibiti wallahi malam suna nan da yawa ba wai kadan ba fa da yawa na ce to shi in ciwo ya kama shi ma tace a kware ku yana da malikitansa? na ce to me uzurinsa me ya ce ya ce wai shi gidansa wai ba a zuwa asibiti shi duk likitocin nan bai yadda da su ba kaji ba kaji kaji shedanci ya fake da wannan wai bai yadda da likitocin ba ya wai mata za ta je gurin likita na ce to ya kai ki gurin likitoci mata mana ta ce ba aiki haka kuke zaune wallahi ka ake zaune amma iyayen nata sun yadda sun yadda in ba ta da lafiyan ta buga musu kasan wani uban yana sauke ce fi kenan inda ba dai kai ki ba ni kan da na haife ki zan kai ki idan kin yi ciwo ki buga mana waya wallahi baka isa ba wallahi kuma wallahi wannan ba daidai bane iyaye ku rinka wannan shirman ba zai kai ka asibiti ba ya dawo da ita gidansu mana ya dawo da ita gidansu wannan ba mutum bane ba mai yaushe zaka je wai ka bashi wai saboda yayan mai in uwar ta mutu yayan ba za su rayu ba ko kana da hali ya kamata kai maganin sa ta dawo gida ka nema mata wanda zai kai ta asibiti ashe miji wai ya kai matsayin da ba zai iya kai matarsa asibiti ba wai sai dai ya sa ta buga maka waya kai ubanta habba wannan ayar rashin mutuncin ma ai ya yayi yawa ban sani ba babin ihsani da kyautatawa tun da wa'azi nake ba zan hana ba ba haram bane amma ni in ni ne kuma in shawara zan bayar ka raba su dan nan gaba zai zo abinci ma zai ce in ya kare ki buga musu waya ki je su kawo miki abinci zai iya yi Allah gyara halin mu mata ta shida kenan za mu tsaya akan mata ta bakwai insha Allah ta'ala wani sati idan mun zo sai mu yi dora akan ta abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe muna neman rangwamen ubangiji da afuwa ta sa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akwai tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum malam Allah ya ji kan malam Jafar amin na fata Allah ya fi masa amin wai wani attajiri ne mai kuɗi ana bashi kuɗin riba wato kuɗin ruwa ni kuma ni nake zuwa na karɓi wannan kuɗin ruwa duk wata yana ɗauka ya bani a matsayin sadaka ya halatta na ci gaba da karɓar wannan kuɗi Um, akwai magana guda biyu malamai suka ce idan baka san kudin nan na meye ba yana zuwa ya dauka ya baka a matsayin taimako baka san na meye ba ya halatta ka ci kuma ba a dora maka nauyin sai ka bincika ka gane kudin meye ba ba a dora maka wannan nauyin ba ko dama me yake yi sai dai in ya bayyana karara sana'arsa haramun ce yake ci amma wasu daga cikin malamai suka ce kuma na fi goyon bayan wannan ra'ayi yayin da ka fahimci kuɗin da wani yake baka kazantaccen kuɗi ne na haram ne misalin kuɗin riba kai ka san cewa Allah ya ce masu cin riba su shirya yaki tare da shi kuma ya je ɗebi wannan kuɗi na riba ya ɗauka ibaka ai malamai sun yi bayanin kuɗin ruwa mai ake da su abinda ake da su almasalihul amma ake kamar misalin je a yi wa mutane gyaran hanya gyaran kwalbati wani abu da zai taimaka a mutanen unguwa a yi rijiya ko a biya wa wasu yara kudin makaranta abinda dai ba ci za a yi ko sutura a gangan jiki ba amma yaya zai je ya ɗebo kudin haram ya baka ka sayi abinci ka kai wa iyalinka wannan ba daidai ba ne kamar yanzu misali wannan kana gani ya balle shagon can ya je ya ɗebo kuɗin mutane kuma sai ya ɗauki wannan kuɗi sai ya baka kuma ka je ka ci a ranka sai ka ji cewa ka ci halal kana kallo fasa ta yi ko kana kallon wannan ya je ya harbe mutane ya musu fashi ya karɓi kuɗinsu ya ɗauka ibaka kuma sai ka zauna ka ci kai a halal ne a wajen ka to ba bambanci to gwanda ma kuɗin sata ma sun fi sauƙi ma akan kuɗin riba don wa'idi da bala'in da Allah ya tana don wa mace riba wallahi bai kai na wannan ya fi na mai sata tunda mai cin riba cewa kai Allah ya ce ku shirya yaƙi da ni da kai za mu yi yaƙi fafarta mu fafata ya za ka je ka ci wannan kuɗin su karkaci ya tura ka ce alaji in an saya aje a in an karbi kudin aje a sai kasa a yi wa mutane ciko a anguwa a yi wani abin da zai amfani mutane kar a bar wa banki wannan kuma ya ce Allah ya sawa ilai abubuwa da yawa ya ce wai wasu samari ne matasa suka haɗa kansu da 'yan mata suna laifi na zina wai ku ji izgilanci mu idan suka gama sai kowa ya bawa ɗan uwansa ƙaramar bulala ita yarinyar ta bawa shi saurayin tsumagiya shi ma saurayin ya ba ta tsumagiya sai su ce to da Allah ke mun bulala ɗari ni ma zan miki ɗari amma a hankali a hankali kun lura da abu da Allah ya hana zina kuma ya ce hukuncin wanda yake bayi da aure zina a mai bulala ɗari ba dai bulala ɗari ba ne to zai je zai yi zina ita ma za ta je da ta zina in sun gama sai kowa ya shauɗa wa ɗan uwansa ɗari amma 'yar karamar bulala a hankali kuma ban san me za ku iya fassara wannan abun ba isgilanci wa shari'a rashin kirki da renawa ubangiji dokar da yi kuma su jira ga wasu da ubangiji kenan yujahiruna Allah ta'ala bil masiya suna fito na fito wa ubangiji da saba masa su aikata abin a fili su ce gashi sun yi din ba dai bulala ba ce bari su yi kansu bulala akwai wanda zai ce wannan abin daidai ne shi kansa dai ke ya san yi wa Allah izgilanci yake kuma izgilanci wa shari'a kafirci ne kuma irin wannan mutanen malam ba sa gamawa lafiya ku zuba musu ido ku sa musu lokaci ku gani ba za a gama lafiya ba in ku baka gama lafiya ba ai ka shiga uku Allah kiyaye mu malam ina da tambaya ina da tsohuwa ne ta fara yin azumi bana kuma ta kasa saboda rashin lafiya gashi shekarunta sun yi yawa har ta kai yanzu ba za ta iya rama su ba sauran azumi kuma yanzu akwai azumi wajen bakwai ana binta kuma an gwada ba za ta iya yi ba shikenan sai ta ciyar وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو تكرار وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين تند ba ta da hali ya za a ita za a ce dole sai ta azumi ta mutu cikin sauki sai ku ciyar mata kullun a ciyar da mutum daya ku samu mutane bakwai ku ciyar da su yini gaba daya safar da rana kun dauke mata nauyi malam da Allah akwai wata kungiya da ake ce da ta yan tabligh at-tabligh wa da'awa ko yan da'awa malam menene ingancin su kungiya ce daga cikin kungiyoyin musulunci kuma yan bid'a bid'a suke kai cikakkiya kuma su ne suna daga cikin kungiyoyin da suka fi kowa jahilci ba suna da aƙidu da yawa wata ran mun samu lokaci insha Allah ta'ala zamu yi bayani ba sa kan aƙida ta ahlus sunna ba sa kan aƙida ta ahlus sunna su ka nisance su yace kuma mahaifinsa dan tabligh ne <laughs> yace shi bakin cikinsa da ba mu bi shi ba akan wannan harkar tabligh suna nan suna yawo yawo suke akwai wa'azi kan kuma ba wanda ya kai su yawon wa'azi ko ina duk duniya ba inda ba sana kuma duk duniya inda kokarin wa'azi ne ba wanda ya kai yan tabligh za su iya yin gayya misalin su taho daga pakistan sun fi yawa 'yan pakistan 'yan india sun fi yawa sai su zo sauka a nan masallacin su yi wata guda a nan unguwar kawai gida-gida za su rinka bi suna yin wazi to amma za zo suna yi maka wa'azin suna yin kurakurai saboda ba karatu sannan kuma su dora aqida ta su akan manhaji na sunna ba wata ran insha Allah za mu yi bayani akan abin da malamai suka faɗa akan su na ainihin wato aqidun su to za ka bi shi ne in ya bi sunna yi wannan ita ce aƙida ta ƙwarai idan ya bi manzan Allah ya bi ƙwar'ani ya bi hadisi sai kai mai biyayya yanzu ƙoƙari za ka yi kai ma ka dawo da shi kan suna ba wai ka bar shi ya ja ka ba babanka ne bai kamata ka bar shi mutu a wannan yanayin ba yanzu kaga kai yake kawo farmaki kar wata rani ya ci nasara a kanka kai ya kamata ka dawo da shi kuma kullum sati sai ya kira ni ya ce na je mu yi wannan abun nasu ni kuma sai na ce ba zan je ba <laughs> karka ce ba za ka je ba ka san da hikimar in ka je mai kira akan sunna a karantar da shi ka zo ka same ni zan baka references bayani akan aqidar su da illolin aqidar sai a baka kai photocopy a littattafai sai in koya maka in karanta maka in ka je sai ka zaunar da shi ka yi mai bayani watakila in ka ci nasara sai ya fahimta wannan saba iyaye ne ko ba saba musu bane ai ba a bin iyaye akan abin da ke ba daidai ba annabi ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba a wasa ba a yin da'a ga wani abun halitta wajen saba Allah kowa waye shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh